Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawarar Studio Kalangu cewa da muhawarar 'yan jarida. filin muhawarar 'yan jarida shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa ka abubuwan da suka wakana a cikin mako shirin na yau ya sha bambam da sauran domin ya karkata kan yadda abokan hulɗar studio kalangu na cikin jihar difa ke tafiyar da ayyukansu na jarida a cikin gidajen rediyo nasu daban-daban haka zalika za mu tattauna kan muhimman abubuwan da ke cima al'umma tuwa ƙwarya a cikin wasu yankuna na ƙasar nijar musamman ma a bangaren gingime kabalewa da garin nadifa batutuwan da za mu tattauna a kansu sun hada da na matsalar tsaro musamman ma satar mutane ko kuma yin garkuwa da su a bangaren kabilewa da gingime sai kuma a kwamitin tadifa inda za mu taɓo batutuwan na tsaro da kuma abin da suka fi ma al'umma tuwa ƙwarya. To domin tattaunawa kan wannan batutu muka gayyato muku a cikin ɗakin magana na gidan Radio Alternative FM da Malam Abubakar Isa, darakta na gidan Radio Alternative FM. Barka da su. Akwai Michel Germain, shugaban gidan Radio dillaram na Gingime. Barka da Isa Michel. sannan kuma muna tare da mamman umar shugaban gidan rediyo mambiyo na kabilewa ku da isawa. muna tare da muhammadu halidu na gidan rediyo amfani fm ta difa muna muku lalle maraba zuwa bakin mun gwado karbi goron gaita muhawarar studio kalangoni hawa usman nake muku barka da isowa kamar yadda muka bayyana muku tun farkon shirin yau muna gidan rediyo amfani na difa don mu ba masu sauraron shirye-shiryen studio kalango na cikin jihohi damar su faɗi albarkacin bakin su kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana a wannan tafarki da muke na demokradiyya mai muhimmanci kwarai da gaske mun so mu shirin da ku malam mamman umar shugaban gidan rediyo na kabalewa matsalar rashin tsaro ta zo da wani sabon salo ga mazauna na garin na kabalewa wato inda ake jita-jitar cewa 'yan boko haram na kiran jama'a ta wayar salula suna musu barazanar cewa za su dauke su kuma sai an biya wasu kudade sannan su sake su shin yaya ne al'amarin yake haka na gode akan wannan tambayan da aka mini e eh, lallai yadda kika faɗa haka nan ne eh, yan boko haram suna zuwa suna tayar da eh, mutane sai an ji an ba da kuɗi na fansa tukunan amso su e, eh, ina ji in kuna tune kwanakin baya e, magajin garin Kabila, ya bari alhaji dauda an ta yi da shi har da matan shi da suka ta yi da shi akalla sai da yi wajen kwana wajen kusan saba'in tukunan ma sai da aka kai miliyan ashirin tukunan aka baro shi bayan haka kuma akwai eh, nan a dajin kusa da kabila bai fice a pen a kilomita baya fice tsawon kilomita goma sha biyar da garin da ake ce a langayir ko eh, aka zo wasu makiyaya da shanunsu su ma nan aka ta da mutane fiye da wajen mutum ko biyar ne ma aka tai da su sai da aka biya wa nan kudaden tukuna aka bar nan mutane bayan haka kuma yanzu bayan haka kullum sai ka ji an ta rubuta ma mutane wasiƙa na cewa za mu zo mu tai da wani kaza ko nan bayan mamayar ya zo Suleiman ya zo garin kabila da aka baro shi suka sake rubuta mishi cewa sai ya sake bada miliyan goma tukunan kuma ya gaya ma sauran eh, kunse na na kuminikin kabila sauran su da kansu ma su shirya za a zo a ta da su to abun ya yi kamare a garin kabila ya cewa yanzu wayannan ina ji wayannan mutane sun maida ma abun ajiyar ne ma yanzu kuma bayan haka kullum ga fulani suna nan suna buga ma mutane waya cewa gashi waya na an gansu da dawaki da raƙuma da jakuna sun lafto wannan nan ma bai huce ba na biyar an ce mutum wajen fiye da ɗari biyar sai da aka ce ha sai da eh, jirgi ma daga nan difa sai da ya ta yi tukunan muka samu kwana mutane da dare akwai diyama wanda ba su kwana cikin gidajensu ba ma eh, abin gaskiya haka nan ya yi kamari a cikin kwamitin eh, mu na kabila to shin ko za ku iya bayyana mana yadda al'umma take tafiyar da al'amuranta a cikin wannan yankin duk da cewar dai akwai tsoro da fargaba ta tarraita. Eh to duk da wannan yanda ake tsoratar da mutane da sauransu ma haka a hakan yanzu da nake miki magana da yawan mutane suna cikin cadi ma akwai wanda ba su suna taya cikin cadi suna noma suna kama kifinsu akwai makiya mafi yawa mutane da suke taya wayan nan in suka je in dai ka bi ga idodin wayannan mutanen eh, wannan eh, libya ashikomi ake jawa wayannan yan boko haram kin nan in ka bi ga idon nasu za a zauna lahiya da su amma in ka ga abin da ba sa so yanzu sun ce ba sa so eh, mutum ya je da salula ya dinga yin telefon in ka in da telefon kawai kashe ka ne za su wannan kawai sun sa kowa ya san da wannan baka ta da telefon in ka je can babu wani ka yi eh, communication wani da saura da yan wannan babu shi in ka yarda wannan kana zuwa yanzu in ka je kuma in kifi ne zaka kama ko kuwa wannan wakil sunan noma zaka yi ko ciwo za ka yi akwai adadin empon da suke ma mutane su impose sai ka bara in ka bara wannan za diya eh, diya ce yadda ake ba an aka dora maka biya lahiya lau za ka zauna da su mhm, mhm, mhm. Mm. to shin ko akwai kaman wani yunkuri da hukumomi suka tanada don kawo ma al'umma sauki a to yanzu iko kawai dai an sha cewa a dinga fulda ku mu eh, faran fula a dinga fulda da wa'annan tsamayin tsaro amma ana nan ana yanzu haka yau in ka gani wani abu in ka gani a cikin dajin nan ka zo ka ce ma soja gashi nan bai fice ba kilo biyar mun ga wayannan mutanen nan da makamai soji ba sa tsaya a lokacin da ka faɗa sai sun bari lokacin abun ma sai ya kure sai an je an kama mutumin nan ko an zo sun yi banna sun ta a lokacin da soji zai tashi ya zo ringa tsaya kenan yanzu aka kuma bayan haka in dare yayi soja babu ba kwata-kwata ma babu ma security ah, babu tsaro ma za mu ci a nan cikin community mu na kabila tunda soja inda yake yake nan da dare soja baya gusa su nan kuma da dare suke ke bin garuruwa garuruwa suke suke tadi to ka gani yanzu wannan harkan ka <laughs> sai da ce kawai sai da Allah jara amin Allah madalla mun sake dawa kan kuma Michel ah, shugaban gidan radio Dilarim na Ingingime shin a bangaren naku kaman me ake ciki a game da wannan al'amarin can wajen gingimin ma duk kamar duk cikin hali ɗaya muke tare da na yan <clears throat> kabila duk problem mu ɗaya ne yanda yanzu kamar da yake cewa zancen na suna zuwa suna ɗaukar mutane kin nan paske kamar na tsaro kin nan yanda na sote duk na je ga zancen tsaro kin nan don marace muna ganin sojina da motocinsu da mene duk suna fita san mu yi tamani ke vraiment mutane sai su hankalinsu zai kwanta ma za su yi kwana puisque an fita waje an kewaye garin shi na me abun mamaki saka ji cikin daren kuma mutanen na sun zo sun shiga cikin gari suna yawo a ciki mutane suna ganin su ma sai su zo su buga kofa kurin su tada wane tashi mu tai a sa gaba kurin ka tai yau baka da makami ya za ka yi bin su kurin za ka yi gaban yaranka gaban uwayenka a zo a sa ka gaba kamar dabba a ta da kai yanzu kamar wani problem kin da aka samu wancan kwanakin nan mutum ya zo an so a ta da shi ya tashi sai ya tare kanshi sai defendu ha kuma an ji mishi ciwo an ɗauke shi an kawo shi nan mutanen nan kuma wai hukuma a lokacin nan wai wasu cikin su so su zo su tashi su ce wai kai ya ne da mine ne ka tare kanka miye da ya ne ka yi abun ya kai ne ke vraiment yanzu hukuma an ta ga bindiga wani mutum kwaciya ne za ta yi miye za ta yi ban sani ba me vraiment ya kai ne inda mutum yi dai inda yana da dama ko kurum zai kama abun shi kamar yaya ya tare kanshi ya nemo shi ma abun makamun shi ya zama cikin gidan shi ya tare kanshi biska ba za a zo kurma sa ka gaba ta yi tare da kai in suna so kuma ko ku su halbe kamar na kashe ka kurma ta yi kuna eh? ganin kamar idan haka kin ta faru kamar a ce mutum ya nemi kare kanshi da kanshi haka nan kin takan yi yuko za a iya samun baiwa ne paske ba zai inda yan son samu ne za a yi shi mai wa ne yau da an gani yau nga na fita bisan titin na an gani da class ta ce ainihin ma bai ashi ne ko wani menene ne alor ka kai kana nan danka sufurta security command ake cewa kwa me za ka yi kai baka iya ma kanka kuma can wajen ba ba ba maka to ka gani kuma ka je ka faɗi wani abin zuwa ce a ah, mine ne kai kai wane ne har me abin zai kai ni ba ya hankali ba ko vraiment hukumar nan ba ta yi wani abu ba ko mutane dole ne sai kowa sai ya tare kanshi ne koko a samu yanzu in suna ba mutane dama a ba mutane dama mana farkarce su dai komite la kurum na suna ta yi patrikin su tsakaninsu da an ga wani abu an ga ma iko mako wani abun nan to wannan ma bai wa kamar haka mutane haka jama'a na cikin unguwa eh na cikin unguwa kamar samari da wasu latiza haka nan sa a zabi ko mutane kamar goma haka suna nan cikin karcin su suna yawo ko ku suna dai diba duk inda dai ake shiga fiske mutanen nan babu hanya ɗaya ne kurum gare su sai le sud la le côté sud la kurum tan wajen wajen nord kin nan wajen est kin nan babu problem da yawa yanzu ya kai abin ya kai problem har da a lesla ya kombin da ekwal suka yi rihe yanzu ekwal da fa sun rihe mu shina akwai wanda suke zuwa masu suna shirin ma izon demissioner yana ki search ma demissioner kana can kwashe ka kurum za a yi a sa uwaye gudu ya sai kan tattaro kuɗi a kawo to yanzu baya ga ita wannan barazanar ta 'yan boko haram na sace mutane shin wace irin matsala ce ta hici al'ummar na yankin tuwa kwarya na gingimi yanzu gingimi wannan mutanen da suke can duka mutane yau in sun samu su ta su kama kihinsu bakin lakin nan su samu su yi shifkansu ba abin da suke nema shine kurum hanyar nan ce kurum suke nema sai hukumar ta ce a ku ta babu komi ku te ku yi abin da kuke abin nan da ka fita bayan gari suna nan finalman abun ya kai ana tare da su muke on vie ensemble comme on dit da mutanen nan eh kamar da yace yanzu bon in kai accepte ka biya tax kin su sai ka tai kai kiwon ka ka kama kihinka kai abin da ka komo kai dai ka shiga harkar su lokacin biyan nan yayi ka biya su shikenan to shin yana wa a rinka biyan tax biyu ga tax kana zuba ma gwamnati kuma ka rinka warewa tax kana zuba ma wasu mutane na daban na hukuma wannan kana biya ka zamna gida in kana so ka ka ci da yaranka ka samu abinci daga can cikin lakin nan sai ka biya su baka da wata dubara ba da ba da za ka yi ko ka zamna gidanku shikenan to ya ake a gane a ce wanga ya bara wanga bai bara tunda kuna da dama masu yin wannan sana'a mutane suna dama zuwa kamaki da masu zuwa yin noma eh. shin takarda ke gare su wane ya biya kaza ba da yanka maganan ki ba kaman dazu da ya faɗi kin nan mutane su zo su ce ga sunan fa ba su nesa group haka kaza suke ga sunan kaza to ba intervenir ba amine to ya kuke so ai yanzu an ce maka ga iko nan ce maka ga sunan su sun taru a nan koko suna ta taruwa suna ta taruwa me ya kamata ai ajiya gansu mana tuma madalla la mun sake dawowa kanku madalla malam muhammadu halidu na gidan rediyo amfani wato na adifa shin ko kuna iya bayyana mana ya kuke tafiyar da ayyukan naku a adifa to jama masu sauran mu assalamu alaikum barkanmu da kasance a daidai wani lokacin yawa to ayyukanmu na tafiyar da jarida babban tamu ta difa yana gudana ne kom gaba kom baya menene yasa na faɗi hakan saboda muna ta da shi ne bisa kan hali na rashin tsaro kamar yadda kika faɗa shi kuma aikin jarida aiki ne na zuwa ka nemo labaru a duka inda yake to wannan samun labarin kamar inda yake a halin yanzu inda al'umma dukkan su abu da yake suna dako ne su ji me ke gudana a halin yanzu dangance da wani al'amarin da yake gudana domin shi ne ya fi ɗaukan hankulan al'umma a kusa safiyar Allah ta'ala ko lokacin da muna samun haɗin kai wato tare da al'umma da ma hukumomi wato wanda nauyi ya rataya a kansu na fiye da wani aiki wani lokaci ko muna samun tirziya me tirziya za ka zo ga mutumin wanda shi ne ya kamata ya baka labarin cikakke wanda za ka zo ka bayyana amma shi kuma sai ga iya makon hakan ba za ka samu ba dai a safiyar nan kake so ka bar labarin nan haka na za mu ta mu lallaba mu lallaba mu lallaba har mu samu wani wanda zai amince ya ɗan mana tambaya wadda za ta dace mu zo mu faɗi kada al'umma amma dai gaskiya muna son muna tafiyar da aikinmu amma ba kamar yadda muke so ba saboda wani lokaci al'umma su da kansu wanda na da muke domin su muke yi to su kimar lokaci za ga suna ɗari-ɗari na in mun tafi wajensu wato domin tattauna a kan domin a samu maslaha guda to su kimar suna ɗari-ɗari menene ya kawo haka kamar yadda kowa sani ne a yau wannan al'amarin idan za zaka fito ka ce zaka bada hakikanin gaske da al'amarin ya fito to fa kai ma fa ka san abin da ka furta ko ka fitar da bakinka to kai kuma a matsayin ka na dan jarida ai ya kamata ka faɗi gaskiya ko min dacin ta eh, eh shine ai mhm. ai can baya na faɗa na ce miki muna bin su kofa ne mu ga wato mu biyo ta kan wanda ya kamata ya bamu labarin cikakke to mun zo ba a bamu ba to shi kuma labari ana so shi a samu shi daga tushe ya zami dole mu lallaba haka sama sama mu ɗauki abin da zawada mu ma gaskiyar muke so ai mu bayyana kowa ya san halin mu fitar da kokonto ko cece kuce tsakanin al'umma to yanzu kaman kuna da misali wanda zo ku ba bisa ga matsalar da kuke cin karo da ita musamman yanzu da ka taɓo batun neman labari ga wanda ya kamata ya bada shi tak tak amma kuma alal misali yanzu shekaran jiya an yi eh, artabo a bosogo to wannan misali ne zan baki mun nemi hukumomi wanda ya kamata ana misali an ka dauka kamar su ai akwai hukumomi ko an ka dauka hayo a jiha akwai hukumomi a yau da muke tafiyar da wannan bayanin mai bisa ki tafi ba kai tsaye misali ne muke baki kai tsaye ka tafi ka ce ga wani hukuma mafi kusa wanda ya dace amma a halin yanzu suna da su baka su batun ma jami'an tsaro ma ka je ka ce ka rabo su baka wani karin bayani wannan bai mata su ba kwata kwata ma babu shi to dan Allah dan annabi wanda shi ne yake gaba da gaba eh, yake fuskantar abokin gaba shi kuma yake yakin bai iya baka cikakken labaru to ina da ka samu cikakken labaru ko su ma kuma sauran hukumomin ko lokacin labarin ba cikakke bane ake zuwa ba su alhali mu in jarida mu ta gare su su ma kuma suna tsoro ke in kare miki da kariya da karo da ciwo idan ka tafi abu da zafi zafinsa a ce a baka labaru kai tsaye ka zo ka bayyana babu shi kwata-kwata amma ko muna ji suna ba kafafen yaɗa labarai na waje me yasa mu da muke nan wanda ku da bambin mai ku kuke bugo mana waya ku ji wai ya ne al'amarin ne yake gaskiya al'amarin da aka yi mu ma muna da matsalar mu kai ga ɗora hannu ga lalubu wannan labarin mu yaɗa ma al'umma yanzu kamar su 'yan jarida na mm. ƙetare mm. kuka ce suna ba su bayanai mm. amma kukin ne ba sa ba shin ba hulɗa tsakaninku tsakaninku da su 'yan jarida na ƙetare a'a ke mama su yan jarida na ƙetare da nake gaya miki shafaffi ne da mai ai an san jaridodin na waje da ake basu labarin mhm. ai ku akwai wakilan su a cikin nan garin na kwarai ya kin san labari shi fa abu ne kamar eh, na cikin ajihunka in ka ga dama za ka hudo ka dan gutsara ma eh, wani dan ka da kai rama yo kuma yo abu ne na kokowa ni zan yi kokowa kawai in hutu in baka kira ne ya da kowa iya so kishin wannan kisa. mai mu na gidan muna da fuskantar matsalar ba mu haske a kan da mun zo a ba mu abin ko me yasa hakan ko da muna tare da su ne ko ya ne amma da na waje sun nemi bayani kai sai za ga an ba su mun gode mun sake dawa kan ku muhammadu halilu wato mu koma wajen ku malam abubakar isa shugaban gidan radio alternative wato na nan difa shin yaya ne ayyukan suke gudana a halin yanzu To alhamdulillah na farko dai godiya zan ma studio Kalangu da kuka yi take tun daga Niamey kilo dubu da ɗari uku da sattin kuka zo nan jihar Difa duk da yake a cikin matsalolin tashi hankali ake don saboda ku gudanar da ayyukanku a cikin studio Radio Alternative muna muku godiya akan wannan sosai kuma daidai kuka faro don saboda yau goma ne ga uh, watan fabrairu shekara 2020 yau shekara biyar kenan da aka sama jihar difa dokar ta bace tunda goma ga watan fabrairu shekara 2015 ne aka saka yanzu ka doka ta fannin jarida ayyuka na abin da ya shahi jarida na le duk da yake radio tamu radio alternative jaririyar radio ce inda a shekara 2017 ne aka buda kahohinta kuma an buda ne don saboda wannan rikicin da ake ciki don a kare hakkin eh, al'umma na jihar difa wanda suke cikin yanki na tashin hankali to nalle ayyukan kamar yadda abokina ya riga ya faɗi suna da ayyuka ne na duk inda aka ce tashi hankali ne ayyuka ne wanda suke da wahala na nemo labarunsu musamman gidajen radiyuka na ɗayan shi ba su da kaman kuɗaɗe wanda za ya kamata su saka su nemo labaru a lokacin da ya kamata na biyun shi ba su da ma'aikata da yawa wanda ma'aikaci guda yana iya yi bin labari guda a lokacin da ya kamata har ya je ya samo shi kin da sani kuka zo kuka zama ko hudu biyar ne za ku je ku nemo kuma ku ne za ku dawo ku yi ku rubuta kuma ku ne za ku shiga studio kenan ba kwa iya ku yi jiran wani labarin har ku cimma gurinku akwai wannan eh, matsala matsala na biyu kuma za ka ji abu ya faru a wani gari na tashi hankalin da muke ciki amma yanzu ka tuntubi shugabanni fannin sojoji su ma sai su ce a'a ba su yi da bincike ba suna a bisa in ka fi tuntubi hukumomi su ma sai su ce suna jira sojojin su kawo musu labarin tukuna za ka gani jiran nan zai kai har lokaci a jarida akwai lokacin da in ka kai labarin in ta kai wani lokaci sai ka gani an wuce ta kenan har za ka gani ka kai lokacin da labarin ya wuce tukuna za ka samu labari a lokacin nan kuma babu wani daman ka zo ka ce ka sake dawa masu sauraron ka za su ce kai wannan miye ne mai yake faɗi zan tsohon zance ne shine eh, matsalolin da muke fuskanta ta fannin abin da ya shahi tashi hankali ko kuma nemo labaru na tashi hankali amma duk da haka nan dai muna iyakan kokarin mu tare da al'umma da muke rayuwa tare da su don saboda mu bada iyakacin abin da muke iyawa a cikin jihar tamu. Mm-hmm. radio alternative kamar yadda aka bayyana muna radio ce wadda yake kamar ta kungiya ce ta jama'a ce shin ne bambancin ta da radio mai zaman kanta kamar misali a ce radio amfani wadda ita ke ita radio ce mai zaman kanta radio ce privé na ba na cewa akwai bambanci sosai haka nan amma bambancin ne ne mu alal misali kungiya ce adda kwai wanda take kare mutane wanda aka tausa hakkinsu kenan shi yasa ne radio kin aka buda ta madan saboda a waye ma al'umman kai duk da yake ana cikin dokar ta bace duk da yake ana cikin matsaloli a jihar difa a san cewa da doka ta tana da mutane suna da hakkinsu yanzu ka ɗoka in kin ɗoka akwai dokoki wanda aka ɗoka a cikin doka ta bace na jihar difa wanda bai kamata wanda doka bata bada ba dokoki wanda an hana mutane noma an hana mutane kasuwa an hana mutane sai da kihinsu an hana mutane sai da eh, su da suka noma an hana mutane ayyuka da yawa fannin jihar difa kuma doka bata ce ba duk faɗan da ake duk yakin da ake mutum yana da izini ya je ya noma in ka ɗoka wannan haƙƙi ne na masu noma don saboda su yi su samu abin da za su ci amma gwamnati ta tausa wannan duka yanzu da aka kafa radio alternative sai muke ɗauko masanan dokoki don saboda mu ƙara haɗi mu faɗi mu ƙara haɗi mu ja hankalin hukumomi cewa da wannan dokoki da suka ɗauka bai kamata ba su duba su gani su lura wasu dokan ya hiji ma talakawa hiye da ma tashi hankalin da ake ciki don saboda a fara lokacin da aka rihe kasuwa aka rihe noma aka hana kiwo aka hana fita ma to wannan abubuwan al'umma sun yi jin ciwon su ma fiye da abin da ya shahi eh, tashi hankalin da ake ciki na jihar difa don saboda su ne ma ya kashe in kika ɗauka ah, mai gaba ɗaya ma gwamnati ta ba ma duk yankin chadi kwana uku su fito mutane dubunne suka fito kuma na gwamnati bai tanadi komi ba wannan abubuwa ne wanda sun ji ma mutane hiye da yadda ake tsammani a cikin mu na difa amma koke-koke da radio alternative da sauran kungiyoyi masu kare hakkin dan adam suke yasa gwamnati sai ta dan kawo sauki amma saukin da ta kawo mu har yanzu bamu ga saukin ba me yasa ana cewa an bada da izini aje a kama kihi amma ba a bude inda gwamnati bata ba da izinin inda za a je a kama kihin ba ba ce ba a koma to ba da ba ana ce an ce a je a yi noman tattase ba a bar essence ba ba a bar taki ba yau da miye wayan abubuwan babu da miye mutane za su yi noma har yanzu da lauje cikin nadi kenan shi yasa ne an ce a je a yi kasuwanci wuraren da ake yin kasuwanci daga karhe uku ta soji ya huta daga karhe biyu ta yan proje likita mushe kowa ya sauko yi al'umma da yane za su su zamna babu hanyoyin da za su su zamna shi yasa ne dole ne sai gwamnati ya tashi ya kama ji yanzu mun kai inda al'umma take dubin cewa an ya gwamnati ma tana da niyan ta kare su sojoji suna cewa mutane wannan su ne suna da baki tare da 'yan boko haram mutane kuma suna dibin sojojin basa nan daga kare su gwamnati kuma ba ta haɗi komi ba shi yasa ne al'umma abun ya kai musu intaha kuma duk da haka sai ya zamanto akwai labarin cewa da gwamnati tana so ta sai da ma arabi saudit zancen aro shekara ɗari ba ɗaya lakca dikin nan kuma yanzu kika duba duk inda wannan wurin da aka ce za a ba da aro al'umma an tada su wani yankin gwamnati ya hudda su kamar al'umma cikin lakchad wani yankin Boko Haram ta tado su don saboda barazana wani yankin kuma al'umma su karan kansu don saboda tsoro suka fito su fuka bari wurare uku da suka yi saura gaske tumur bozo in kika ɗauka bana sai aka yi ambaliya na ruwa inundation wannan ambaliya ma mutane abun ya ɗarme musu kai fiye da shekara ɗari ba a taba ga irin wannan ruwan ba kenan abubuwa ne wanda suke da wahalhalu sosai a cikin jihar mu na difa kuma al'umma suke cikin kunci wanda na huta hankali gwamnati babu wanda ya ce ma ya koma cikin cadi amma mutane dan saboda kar su mutu da yunwa suke ɗaukan duk wani ɗawainiya duk wani halin da za su shiga suna tahiya kenan duk abin da ya same su a can babu wani tace na ci wannan suna ɗaukar riski kinan ne suna tahiya abu na biyun shi kuma abin da ya shahi kamar tattasai ma shi ma duka bisan harkan eh, dubu da cadi ne shi kin ma wurare da yawa ne wanda mutum bai isa ya tahi ba don saboda tsaro don saboda tsoro nashi kuma ire-iren wannan matsalolin duka akwai amma mu yanzu cikin wayan kan da muke akwai musamman jan hankali da muke ta ma shugabanni duk da wani abun sun san da gaskiya ne ba sa so ne su bi shi don saboda dalilai da yawa wani abun kuma yawan mu yake sa al'umma su ma su goya mana baya sai ka gani kai da wannan abun yanzu zan baki misali in kika ɗauka moto a daidaita sahu tun takwas ga watan fabrairu shekara 2015 aka tseda da aka tseda a cikin difa kominkin difa kaɗai matasa 13,000 da wanda suke ci da kansu da iyalansu da uwayensu bisa wannan doro wannan moto amma gwamnati ba taba ba ga wani hanya wanda mutanen ne ya kamata su bi su samu abin kansu wannan ba abu bane wanda ya kamata a ce gwamnati ta yi amma kawai sai aka kyale mutane sun sai da motansu sun ari dinariyar matan sun sai da wa'ansu akwai wanda gidansu wanda suke rayuwa ma sun sai da kukan da muke ta yi ya sa ran hudu ga watan janvier shekara 2017 gwamnati sai ta ce ta saki moto mai kafa uku a daidaita saho a yi mai kuma moto nan da ta saki abin al'ajabi shine wai jihar da take cikin matsala sai ta yi sauran jihohi fannin in aka ɗauka da duwane ma ki je maradi zandar kwanni wane ne sauran duka za ki gani bai kai jika ɗari ba amma a difa sai aka ce jika ɗari da hamsin za ka biya da duwane kin moto muka tashi muka ce me yasa haka nan kin aka yi bincike sai aka ce ashe a kan kundin abin da ya shahi duwan na Nijar babu moto mai kafa uku kin kenan ko ina chef biro duwan shine zai kalli abun ya sa mai kuɗin shi yo ya za a yi jihar da take cikin yaƙi fiye da shekara uku matasa ba su da abin i a ce kuma sauran jihohi sun su saukin abu ba zai yiwu ba wannan kukan yasa har aka ce a kawo hujja aka kawo hujja na dedwane yankin zandar maradi kwanni wane ne duka sai da muka tattaro takardu tare da gubernar aka zamana sai aka ce a duba a saukaka shi kima sai da aka yi wurin wata shida ka han a samu wannan saukin a an samu sauki ko an rage amma har yanzu yana hiye da Eh, sauran jihohi tsadan wani abu kuma ga patent ya yi sauran jihohi sauran jiha in ka je zandar jika goma jika goma sha biyar suke biya nan jika ashirin da biyar aka fara biya yawai menene ne jihar difa ba nijar ba ce ko menene matsala shine babban abu wanda yake cimma mutane tuwo a kwarya inda kowa ya kai abun yana ya rasa man menene zai dora ma wannan matsaloli yanzu kika doka fudda mutane ko kuma kama mutane da ake yi masu kuɗi masu wane ne da ake kama yo jihar difa jiha ce wadda shekara biyar tana cikin matsala kuma mutane duka yawancinsu ba su da aiki yau me za su yi wai ba boko haram kaɗai bane take kawo mutane na fa akwai barayi akwai matasa maras abu yi abu da yawa ne a ciki mutane da muke tare su ne suke kama kuma su je su burihe idanu cikin wani daki su samu kuɗi su sake abun haka nan ne saboda dai babu abun da su yi na su koren bakin su guda mun sake dawa kanka abubakar isa shin a bangaren wato radio na kabalewa ko kuna iya gaya muna a cikin wani mataki ne kuke gabatar da ayyukan naku To, <laughs> na gode akan wannan tambayar da kika mini. Mu gaskiya mu eh, nan kabilawa yadda muke tafiyar da gudanar da ayyukanmu na eh, jaridanci gaskiya kasan kin san harkan jaridanci dole an ce sai abun mutum ya duba a cikin natsuwa sai yi la'akari tukunan abun nan mun gani na gaskiya ne tukunan muke yin shi kuma dama mu da yake da mu radio communitar ba ba mu izinin ba da kaman labaru wasu na abin na ba kawai mu an kai ne da sauransu buka mu je a likita mu yi major ko kuwa wani abu ya ba mu karin bayani mu zo mu da kanmu mu yi ko kuwa mu yi invite major mu zo mu yi a ci eh, a studio ya zo ya fara sensibilisation ko kuwa iri da sauransu da ko education ko duk tamkin da dai muka ɗauko a kan shi ne za mu zo eh, mu yi abin da mu yi production ki mu zo mu bada to wajen Eh, ba mu da wani matsaloli da yawa a cikin a cikin wannan fannin na ba da harkar jirganci. Mm-hmm. madalla mu koma wajen ku wato michel a bangaren gingime radio diram kamar a nako wajen akwai cikasin da kuke gani cikin tafiyar da aikin nako. yanzu kamar ya riga ni faɗi ne paske zan yana so tsaye da kima muke zancen kamar radio na yanzu na amfani da na na alternative mm-hmm. da radio communautaire hanyar mu duk daban ne ita ma alternative radio communautaire ce ko mhm. dan mi nake ce haka nan su mu yau kamar da ba mu iya shiga ma cikin wannan harkar nan mu ce wani abu bai wani ba mu da izinin kuma nu suka bar mu kurin da radio communautaire la bisan sensibilisation ne point shikenan wani ne communique la bisa irin zancen harka irin wayannan ba ba radio communautaire ba ɗai ni ban yi tamani ba akwai guda wanda take wannan zancen yau ko kamar bisa ga waye ma jama'a kai mm, bisa mm. neman kawo zaman lahiya shi zancen zaman lahiyan da ake yi cikin kamar an mun kiraye mutane ana zance haka na bisan matasa a ce musu ne a ja hankalin su samu su na cikin gida su yi kar su na su yi tamani su fita can wani za su wani waje daban su yi ɗauki wani makamai ko wani abun nan wannan dai muke hankali muke jan hankalin su a bisa me irin ba da labaru an yi kaza an ce yau an yi abu kaza can an yi kaza can wannan ban yi tamani ba akwai radio communautaire guda wanda za ta yi wannan babu to madalla lamishal mm. mun gode mun mm. sake dawa kanku shin a matsayinku na wakilan studio kalangu a cikin yankunan naku daban-daban ya ne jama'a suka karbi shirye-shirye na studio kalangu mun suma da ku na radio amfani da malam muhammadu halilu yawa to shakka babu studio kalangu mun hara wato ce hulɗa da ku sosai sosai da kuka zo kuka kafu a nan difa mu ne abokan hulɗa ku komi na tafiya mutane suna lale marabu da zuwa gare ku nishe in ce dai a nan difa mu ne suka kasance muku jagoro wajen shanunku tunda ta hanyar muni ake kama ku e eh, komi na tafiya daidai wani lokaci amma yanzu bai bayan nan akwai tangarda fisa bilillahi tun da kuka cire eh, na'urorinku daga can kuka mido shi nan wallahi talayi labarin ku bisa wuta akai akai akwai muskila akai ko mutane ni personal ana tambayata. ta da ke shi le chef d'antenne ina surara aiko ina ganin ina zuwa ka mhm. tambaya ki mu me muka ce to mu yanzu da muna jona ne na urun kai sai mhm. amma lokaci yanzu sai mun yi tilashejen eleman kuma muke wasa muku wannan abubuwa watan ba mai iyaka ba na matsala ko kuma lokaci ma daga cikin gurbi a aiko ma abokan aikinmu a wayoyinku mu watsa labarunku mai in ban da shi mai kuma na tafiya daidai wannan Eh, ku dubu wannan ku gani inda za ku daidaita wannan tafiyar da aika mana na madalla mm. kamar ina ganin a wajen kamar cikasin da kanci ana samu lokacin da ake gabatar da shirye-shiryen ko lokacin da ake watsa su mm. ina gani wani lokaci an hudo wani tsari mm. na telesharjima na eh, whatsapp wanda ta hanyar shi ake telesharjin wato shirye-shiryen amhar da muka yi tare da sauran abokan naku technician na sauran jihohi sun bayyana mana cewa kamar idan lokacin da aka samu matsalar sinyal kin nan mm. su suna saka wannan telechargement kin ne mm, mm. ta haka nan mutane ba su ma kamar fahimta cewa lalle nan akwai da an dan cire can kuma an kara kamar a nan wajen naku amfani ba ku jarba irin wannan ba sosai mu kenan ina gani a nan gurin muna saka mai mu a bangaren mu a nan difa mhm. gaskiya kuma sana to bayan tilisashiman kin kuma wace irin matsala ke gare ku matsalar na wato baka samun cikakken wato mai ake cewa sauti ka ji mai kyau in an yi da matsalar daga shi ne wajen kamar sautin kun teleshajen shi bai zauwa da kuke so mu mu dai analyst da muke ba mu jin shi daɗi kamar da muke so mm. wannan sai ku duba ku gani da gare ku shin wannan kun bayyana ma shugabannin na kalangu wannan matsalar tun da wuri koko to ai mun san ma da wannan zuwan naku mm-hmm. shi yasa yanzu tun da kun zo ga kai ba a tambayar mai aka yanka mun gode malam halilu mu koma wajen ku wato malam omar shin a bangaren naku ya ne mutane suke ji da shirye-shiryen na studio kalango a can kabilewa eh gaskiya mu a can kabilewa gaskiya mutane suna jin daɗi da wannan shirye-shirye na kalangu da ake yi wannan gaskiya bayan haka kuma ban da ma su auditar da suke sauraron ku ɗari bisa ɗari akwai wasu jama suke jama su so suke ma su su ma su a hada ku a hada ku da su ku yi magana da telefon su a ɗauki muryan su ma a dinga jin su su ma a kalangu da zo ina ji ina har na ga ma za da bawa eh, har na bahin eh, lamban waya wannan mutumin da yake son haka kuma bayan haka tunda muka samu kalangun nan gaskiya mu ya taushe mana wasu abubuwa da haka ne wajen biyan wayansu eh, wayan nan kamar le technician wata da dan canjin da muke ba su na goro kafin mu samu da matsala kani yanzu da wannan dan canjin da suke bamu da shi ne muke biyan wa'annan muke dan kashe wutan nan eh, wajen alimatar da wasu kaɗan kadan kuma bayan haka ta bamu eh, me ake cewa ma wani eh, kayan aiki yadda ya kamata an ba mu kayayyakin aiki na birama mun samu kuma an ba mu horo a kalangu gaskiya kalangu mun ya ba masa eh to akwai kamar mutum biyu ko uku da akan kalangu su suka ce so suke su ma a sa musu barbarci eh, so suke so a yaren barbarci wannan ya kamata su a sa musu yaren barbarci su ji to wannan shine dai ina ji ina ji mun gama eh, su da muka ce gashi gashi akwai wasu da suke so a kara musu yaren barbarci mhm. ban da shi amma ba ta wasa matsala ba sino har zabar ma da ake zabar mancin da ake kamar sojan da ake ake kai su misiyon can duk suna jin daɗin wannan eh, misiyon cikin da ake to madalla mun gode eh a bangaren naku mallam abukar isa na wato alternative shin ya ne jama'a suke suka karbi shirin gashiyan na studio kalangu ana to alhamdulillah na farko da dai gaskiya eh, studio kalangu mutane sun karba musamman ka doka kaman ta rufe Nijar gaba ɗaya ne mhm. tunda daga ko ina za ka ji labaru abubuwan da yake faruwa a Nijar kin ta hanyar eh, studio Kalangu amma mutane abin da suke so alal misali Kalangu haljuna diyawa take sawa amma akwai in ka ɗauka a difa akwai halcinan da mutane ba su damu ba sosai misali kamar ka ɗauka buzanci babu buzaye a nan sai ka ga labarun ma da shi za su fara dalilin haka wasu sai ka gani sun, bar shan ma sai lokacin da za a kawo france sai su dan dawo babban matsala shine da ba a sa barbarci jiha difa jiha ne na bare bare amma studio kalango ba ta yin barbarci mutane kuma jiha ce wanda da yawa ba su yi ba ecole suke kukan ya me yasa wannan da farin sun yi tsammani ma kamar radio ce wannan radiyon da kuke sa me yasa ba ta sa barbarci da sauransu muka ce to abu ne wanda sun fara da kadan kadan tana yiwa a gaba za su fara sa barbarcin tunda a da babu su a difan ma suka zo difa kenan da kadan kadan haka muke kwatanta musu eh, dan saboda su gane abu na biyu korahi da suke akwai eh, kamar hilin matasa wanda ake yi shi yawanci an faransai ne ake yi wai in kuka ɗauka a jihar mu na Nijar fa Niamey ne kaɗai inda ake ɗan jin Faransai. mu ko talakawanmu yawanci wanda ba su yi ba ekol ne. Aiku ana sa Hausa ma. Ana sa Hausa, mhm. amma Hausan da ake sa ma yawanci cakule da Faransai da zabarmanci ne. Mhm. Niamey ne kuke yin shi duka da yawa. Ya sauran jihohin wa. Niamey wa cikin takwas guda ce. kenan sauran jihohin ma ya kamata ku zan ki tahiya yau ina ka ji na niyame gobe a ji na maraɗi ko na wane ne in ma ku ba ku yi deplace ba duk inda kuke da partenariat tare da radika su suna iya su su, aika muku kenan abu ne wanda ya kamata a ce yau naka ji na wancan gobe a ji na wancan korahi ne kuma wanda suke emission kin suna sa eh, yarinta kaman harakan rap rap fason suke maida shi matasa suna son haka nan kin amma matasa ma sun kasu kashi da yawa kaman ka ɗauka matashin birni haka ne ne rayuwan amma matashin kauye shi rayuwan shi ba haka nan ba ne. yanayin su daban ne kuma ka ɗauka a Nijar kauyuka sun yi yawa ba birni ba kenan shi yasa masu sauraron ku suna karuwa a ƙauye suke yanzu ka ɗauka cikin yame masu sauraron ka ba diya ba ne sai dai whatsapp twitter google wane ne masu saurara ƙauye suke kauye kuma su yanayin fahimtansu abun ba haka nan ba ne shi yasa ne suke so a kawo sauyi da kaɗan kaɗan ba kai tsaye ba amma da kaɗan kaɗan ana so a kawo sauyi a mhm. bisan tahiyan wayannan abubuwan madalla mun gode eh a bangaren mm, akwai ce raju kahim na da karin mhm. bayani kahim wato daga cikin sarar aha kahim kai ga mishil kamar yadda na alternative ya fada mhm. da cewar akwai muryar yamaci Mm-hmm. wasu kamar muhawara da kuke sabayi yi a kai mm-hmm. to wannan ma ina so in yi na taɓa hira da wata ƙusa ce a fuskar mata wadda har ta taɓa jagorancin wata ƙungiya a lokacin nan wato da wancan tsohon shugaban ƙasa mamadu tanja ta yi jagoranci a kai ba zan faɗi sunanta ba a kai mun taɓa yin fira da ita wani lokaci na zo interview wajenta ta nuna ciro wannan mahawara kamar ta masa da studio kalangu suke sa su matsakami a kai kuma a su faɗaɗa ta a duka faɗin ƙasar mu ta Nijar domin ta hanyar nan wato hukumomi za su ji koke-koke mata domin wato a kawo musu eh, magani akai mhm. to wannan ƙari nake so in kai to madalla mm. mun gode kwarai da gaske eh mu koma wajen ku michel kaman a bangaren naku a can gingime a radiyon ta kuta diram kaman mutanen da ke can gingime ya ne suka karbi shirye-shiryen na studio kalango kamar yadda abokanmu na suka faɗi kin ne radio kalangu wannan mutane suna suna yabonta balle surtout ke a cikin langa da yawa da ake yin shi kin nan bon ko ina mutum dai yawancin kukan shi wani ko da gangan yana jin hausan ma yana jin waccan lankin ma sai ce a ah, dame ba a mishi barbarci ba ko a ce wani ya na mamki tadis ba a yin buduma ma a ciki wani mene ya tusala musamman inda abu ya mu musu kamar hausa wannan hausa langace ce wanda vraiment yau batube ne babarbare ne wane ne balarabe ne vraiment ta shiga ga kowa me muka kamar da dazu abubakar yake cana lokacin zai zo inda za a samu a muku irin wannan eh, langakin da kuke so kin nan amma yanzu vraiment abun yana taya trebian mem daidai yake taya mutane kuma suna sauraron shi kamar da dazu da ya ce kin nan labaru na duka jiyoyi ne ake samu shi ciki c'est sa abin da le plus important kuwa inda mutane ma suke yawan son suraren studio kalangu nan toute information na Niger wannan da yawancin ta duk ana samu a ciki to madalla ina ganin cewa dai wato lokacin da aka ɗiban muna kan wannan muhawaran ya gabato kamar mice ce magana taku ta ƙarshe fatan ku na ƙarshe a game da yadda aikin jarida yake tafiya a cikin wannan jihar ta difa musuma da ku abokan to alhamdulillah fata na shine hukumomi su ba da haɗin kai ga 'yan jarida don saboda ɗan jarida baya nan don ya bata me yana nan don ya ba da abubuwa wanda suke kawo cikas a jara su tare me tare zai ba ma al'umman gari labari al'umma su ba da abin da yake damunsu ya kai ga gwamnati kenan a gamu ne a jara abin da bai yi ke a lalace wannan shine babban fatanmu a cikin mu na difa na biyu shine kuma allah kawo zaman lahiya a cikin mu na nijar gaba ɗaya na gaba shine studio kalangu allah ƙara fadata don saboda a samu ci gaba inda zai zamanto a duk ƙauyuka na Nijar kin ko ina a lokaci ɗaya ana jin studio kalangu Na gode mu. Madalla muke da godiya. Malam Michel Germain, mu ce magana ta ku ta ƙarshe a cikin shirin. kamar da buka ya faɗi kin nan, duka fatan da muke ne. yau radiyoyin ma da komin da ake yi kinnan a samu zaman lahiyan nan ne shi ne ɗai mu kuma radio communitar kamar da muka ce muku a wasu abubuwan ba mu iya faɗin su mu tunda yanzu akwai radio wayana na manyan radiyoyi ne ma ce na kamar su alternative da su amfani su suna iya faɗin komi yanzu wartayan ma da muke cake wartayan ita ma hanyar ta daban ne wasu labarin ba ta mayinta yawan ka samu wata labari ma a nan difan ma daga alternative ne da amfani to ta hanyar studio kalangu yanzu ban sani ba a can ku in kuna da hanya wanda za ku ga can minister na abunan communication kin ne kowa ne ne ne an a nan mu cikin da jiyan nan da muke ciki wanda muke da problem kin nan wace irin hanya za a samu a yi permitter kamar radio na na kabila ko na gegimi ko na boso ko na abin nan mu samu mu ma hanya da za mu zanki maganganu kaɗan bisan wannan tashin hankalin madalla mun gode sosai malam michel eh mu koma wajen ku malam mamman umar na radio mambiyo ta kabalewa shin menene maganar ku ta ƙarshe me fatan ku to ni dai fata na na ƙarshe muna fata allah sa eh wannan studio kalangu yanda take ba da su duka a faɗin nijar gaba kiɗa ta na jiha-jiha daban-daban kuma ya zamanto radiyo ne kuma ya sake karfafa karfin eh, wasu radiyoyi kamar wannan partner kinta da take da su duka ta kara musu eh, kuzarin yin aiki yadda ya kamata kuma a taimaka ma eh, duk radiyoyin nan da akwai wasu radiyoyin da ba su da kayayyaki partner kinku da kansu ma akwai wanda radiyoyin da ba su da kayayyaki a taimaka musu da kayan aiki su masu su yi aiki kamar sauran. Mun gode, wato Malam Muhammadu Halidu. Mm-hmm. yawa to ku kuma gidan rediyo ne na musamman da ke da kai wanda kuke yaɗa labarin ku a duka mm-hmm. faɗin kasa ne dai na na gyara na tsara shirye ba radio ba ce ku ne abu ku ne radio yawa kuke wallafa mana kuna yin dai shirye shirye mai mm-hmm. sauraro ya kamar zai ɗauka kamar haka ne to muna yi ne kuma domin masu sauraron mutanen karkara ni abin da nake so in hode ita ho radio kunnen marasa kunne ce don haka ni abin da nake so in faɗa muku anan iya inziri ku kusa ne ko kuke garindin maganin ko kuke eh, a cibiyar ƙasa to ku yi mana wani jagoranci na musamman wanda kamar mu irin fire can ba na riga na faɗi mu ma muka samu muna yaɗa labarunmu kamar inda muke shiga muna yi fiye ma da wanda su suke da nauyin su yi aikin bisa yi muna yi amma kuma ba ma samun damar yin hakan ku yi mana jagoranci kasance kakakinmu gobe aiki tafi wato a duka faɗin ƙasa kowa ya san halin da ake ciki a game da al'amuran rayuwar yau da kullum domin ci gaban ƙasar mu ta Nijar. Mun gode muku ko shekara kuna zawa bara kun zo bara wancan kun zo alhamdulillah kuma da kun zo tare ne muke aiki to muna fatan wannan eh, fitowar da kuka yi Allah mayar da ku gida lamun lafiya. Madalla. To madalla muke da godiya duka duka dai a nan muka zo karshen shirin muhawarar ta 'yan jarida ta studio Kalangu da ta wakana a jihar difa inda kuma muka tattauna kan matsaloli da yankunan ke fuskanta da kuma yadda wato 'yan jarida suke gudanar da ayyukan nasu gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku bakin namu mun gode duka karbi goron gayyatar muhawarar tamu masu saurare kuma kuma gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da kuke biye da shirye-shiryen studio Kalangu sau da kafa ta kan gidajen rediyo 41 a bakan hudar studio Kalangu a fadin kasar Nijar cewa a cikin jihohi guda takwas na kasar Nijar a madadin bakin namu wato Malam Mamadu Halidu na wato radio amfani ta Difa da kuma malam abukar isa shugaban gidan radio alternative fm ta difa da malam michel germain shugaban gidan radio dilaram na gingime da kuma mamman umar shugaban gidan radio biyo na kabalewa ni hawa usman nake muku fatan alheri sai kuma lokaci in allah yarda mu kasance lafiya